sunana abdullahi muhammad musa ni ne sakatare na sashen dalibai na harkar musulunci a najeriya karkashin jagorancin sheikh ibrahim zakzaki ai ba su da wani doka da suke da shi daga constitution din kasa da ya ce sai mutum ya nemi izini a wurin dan sanda bila ma cewa akai dan sanda ba shi da iko da za ka je ka nemi izini a wurin shi za ka yi muzahara to kaga ba su da wani dalili kawai sai dai suna son su yi amfani da karfin su na iko da cewa su ba su buƙatan a yi wannan amma ba su da wani dalili daga constitution da ya hana wannan allah wannan fa muzaharar nan kun san cewa ta kan haddasa wani lokacin har a samu harbe-harbe eh, ku ba kwa shakkar rayukanku ne wai to mu ai addini muke yi kuma shi addinin nan burinmu shi ne ma a kashe mu a kan shi saboda haka mun san muna yin addini ne kuma dole za mu yi addini ko da ma mutum zai zo ya kashe mu to karshe dama hanyar haka take babu wani annabi da ya zo da saƙon musulunci da kuma aka har yi nasara ba a samu mutanen da aka kashe su aka wannan abin da suke wani haske kuke gani daga wannan muzahara ta gwagwarmayar da kuke gani an sako shi ah, malam ibrahim elzazzaki da uwar gidansa zinatu shi muzahara abu biyu ne yake na farko ku nuna ma gwamnati kuna bukata su goma ku jagorinmu, na biyu kuma su al'umma su san gaskiyan abin da ya faru a wannan abin da aka yi a zarin so lalle mutane da yawa yanzu sun gano asalin abin da ya faru saboda da farko sojoji sun yada wani video ba su nuna inda suka zo ba su kuma nuna yadda suka suka wuce ba so saboda sakamakon muzarorin da muke muna raba mutane release kuma muna magana da yan jaridu abubuwan da suka faru saboda mu muna wurin mun ga abin da ya faru muna gaya musu saboda haka mutane suna gano ainihin abin da ya faru yawa abdullahi ka ce kana wajen kana nufin kana husainiya lokacin da wannan abin ya faru ina gyalle su ne oh kana gidan malam ina gelle su gidan malam na lokacin da muka shiga zaria ranar asabar sun riga sun yi sijin husainiya suna ta kisa so gelle sun ma sun yi sijin saboda haka a daren nan ba mu iya shiga ba sai da da sassafe sai muka fito ta hanya muka shiga gelle su saboda haka muna wurin komai ya faru to kai ake ka tsira da ranka in ka ce harbi ake ce yau ana ta harbi akwai lokacin ina sabin ni lokacin cop member ne na nyc ina sabin akwara to na zo gida kenan sai abin da ke muka ji abin da ke fara sai muka dunguma muka tafi zaria to akwai id card a wuya na. yana cikin aljuna sai na ji ya dame ni kada ya faɗi sai na rataya shi a wuya to wani soja da ya ga id card din shine sai ya zo sai ya rike ni sai ya ga id card din shine yake cewa kofa me ya kawo kana to sai ya ja ne yake ga mai wanshi kofa to daga nan suka fita da ni haji dalilin da ya sa da kuma Allah ya sa irin ita a lokaci bai ba kana nufin wannan ID card din da aka gani ne ya sa aka da hankali daga kanka eh lalle wannan ID card din ne sa shi ya jawo ne yana nuna mai wasu cewa wai ga ga kofa sai wani ya zo ya ce su matsa ma ya harbi to sai suka kiyarda suka ta gardama tsakaninsu daga nan sai wani babba ya zo ya tambaya suka ce kofa sai ya ce takim tubarak a tafi da ni bariki so lokacin da aka fito maganar zuwa barikin ne sai wannan kawai ya ce mun kawai wuce shi bai dama su je da ni barikin ba amma dai ga dai ana ta harbe harbe na ga ana ta harbe harbe ana ta kashe kashe ba magana ma harbi ba da irin kananan gurnet da wasu abubuwan fashewa da wasu chemical ma zaka ji numfashinka yana season so babu irin abin da ba su amfani da shi a wajen amma me ka ji a ranka ka ji tsoro ya kama ka cewa gara ma da Allah ya taimake ka kana bautar ƙasa ne lokacin ko kuma ya ban ji tsoro ba saboda babban buri na shine nima in kasance daga cikin wanda suka shahadantar a wurin ai shi yasa watakila mutane suke cewa ku mutanen ku suna da taurin kai baka gani haka a ba maganar taurin kai bane shi mutumin da yake addini wala Allah killa su ba su fanci ainihin concept din musulunci bane ko kuma irin akwai irin fahimtar da suka mishi na kan cewa mutum ya tsaya a kashe shi akan abin da yake kuma wani taurin kai ne ko ni abu lallai ba taurin kai bane. in ba mutum ya mutu yanzu misali kai a ka na matashi a eh, karasa ranka kaga watakila ko baka yi aure ba kana da iyaye kana da yan uwa gashi ka gama makaranta ka nemi aiki yadda za ka rika samun albashi kana taimaka musu in ka je ka rasa ranka ba shi kenan ka musu asara ba ai ba magana asara su kansu za su yi murna da cewa dan uwansa yana daga cikin wanda aka zalunce shi Ranan gobe kiyama to wanda aka zalunce shi a matsayin shahidi mu musulmai mun san alkur'ani abin da yake cewa wala kulli liman yaqtulu fi sabilillah amwatan bal bal'aya kada ma ka ce ma wanda ya mutu domin addini matacce ne shi a raye ne a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka burin kowane mu shine ya zama shahidi a ƙarshen rayuwar shi baka jin ana cewa Hausawa suna cewa Allah samu yi mutuwan shahada in mutu akwai ah, Buhari Bello Jiga wanda ah, ya rasa ransa a lokacin da aka wancan eh, eh, akasi na zaria kuma yana wurin wata yar ce ya kike tunuwa da ita eh lalle duk lokacin da na tuna da su nakan ji nayi nayi rashi amma a gefe guda kuma na kan musu farin ciki saboda Allah ya cika musu burinsu dan duk cikan su burinsu shine su mutu akan abin da suke Abdullahi yanzu ba ga da ka san mutanen muna hira da buhari sosai mutumin mu ne wani lokaci haka kawai sai mu kamar mu ma waya mu buga masa don mu zanta da shi kwarai da gaske ni ma ko da yaushe nakan ji haka ne don har yanzu ban iya goge numban shi a waya na ba saboda ina ganin ko da yaushe in na gani nakan tuna da shi sai in ji kamar in kira shi ta je wannan haka ne amma shi dama rayuwa akan mutu ma mutum ma kan hatsari ko wanda suka yi hatsari suka mutu ba su kuma ake ji ko kuma mutum ya rashin lafiya mutu da yawa iyaye mu duk sun mutu akwai dan uwana wana ne da muka girma tare da shi kawai rana ɗaya ya kama rashin lafiya cikin kwana uku ya rasu mutuwa al'ada ce ita kuma shahada matsayi ne mm-hmm. a ƙarshe gaba ɗaya a lokacin yan uwa za su fita muzahara sukan fita da makara da likafani cewa komai ma zai iya faruwa ya nuna fa wato kamar wani shiri ne ake yi kawai in an je ba lalle ne ma a dawo ba eh lalle duk lokacin da zaka ga kana da wasu da suke maka barazanan kisa to kai ma ka san cewa in zaka fito to zaka fito da da niyan killa ba za dawo ba saboda wani yana barazanan zai kashe ka za ga a lokacin ina ganin killa akwai wani barazana da za a ce in kuka fito to za mu muku kaza to sai kuma su kuma yan uwa sai su fito da makara cewa to in ma kun kashe za mu dauka ga makara a shirye muke mu mutu akan abin da muke wannan shine abin da suke nuna Abdullahi mutane da yawa kuma ko sun fahimce ku ko ba su fahimce ku ba sa so ku ji kuna magana irin na maganan mutuwan nan mutuwan nan don wato Najeriya kusan yanzu suna buƙatar aiki na matasa waɗanda za su taimaka wa gwamnati a farfado da tattalin arziki amma me za ku ce wa mutane ne da ku ba kwa damuwa a ce kawai sai dai ku ce ana ta shekar wata kalmomin wasu daga cikin kalmomin ana shekar da jinin mutane amma gobe ma kuma sai ku sake fito to wannan kuma eh, eh, magana ne na mutanen gari wanda suke cewa ana son matasa su yi kaza su yi to mu kuma abinda muke addini muke muna kokarin ma mu ceto wannan al'umma ne daga kuncin da take ciki na rashin addini da rashin abubuwa da yawa saboda haka ma me zai faru akan abin da muke to masha Allah dama ita rayuwa in ma ka rayu ka yi aikin to in ma ba ganin mutane da yawa sun fara makaranta akwai wanda muka fara makaranta da su ba su iya graduating ba su ka rasu Allah ya karbi rayuwarsu su kuma wannan a ce musu mene saboda haka ita mutuwa dai al'ada ce kamar yadda na ce ko mutum ya yi ko bai yi addini ba zai mutu gaskiya ko waɗanda suke tambaya ta cewa anya ni waɗannan matasa musamman da ke cikin tafiyar nan ta harkar musulunci ba wani ruwa ko wani dibino ake ba ku ci ba ku zama masu tsatsauran ra'ayi haka lalle ba wani abu da ake bamu abun nan da ko ake bamu shine wannan ayan alkur'ani wala na illa wa antum muslim kada ka, mutu ba ce kana musulmi to menene musulunci musulunci ake yi koko ba shi ake ba to musulunci zaka yi koko rayuwa zaka me zaka zaba an ce kada kada ka yadda ka mutu ba kana musulmi ba to saboda kada ka mutu kuma sai ka bar addininka ka yi wani abu me yasa kuke matukar kaunar sayyid ibrahim elzazzaki na ga kaunar tasa har ta wuce kima ko waɗanda suke cewa duk abin da ya faɗa ma da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa duk sun yadda eh to ai shi ka san sika ne ita kauna sika ce da jagora shi jagora dama gaba ɗaya sallama ake mishi ana sallah annabiyu aula bi kullum mu'minin min afusin. wannan shine magana annabi yana gaba da komai saboda haka duk wani abu da mutum mutum a rayuwar shi kankin kanta ma zai sadaukar da shi saboda annabi da kuma wannan annabin da ya tafi bai ce mana mu zauna kara su ba sai ya ce mana akwai an ce duk wanda ya mutu ba shi da jagora to ya yi mutuwar jahiliya to kaga kenan akwai jagorori bayan manzan Allah kuma manzan Allah nan bai tafi ba sai ya ce mana akwai kalifofi a bayana goma sha biyu ya ce kullum min ƙurashi saboda haka duk wani abu da za ka yi da za ka sallamawa da za ka ma annabi to bayan ba annabi shi wannan wanda yake wakiltan annabi shi dole ka sallama mishi ka ba shi hatta rayuwanka sai ka bayar domin kare shi kamar maganar da mala yake yi cewa da za ku kyale ma da ya fi muku sauƙi saboda ya faɗa da kalmar turanci the more you touch us the stronger we become